muna na je ƙananan hukumomi in ka je kamar kajuru su ma na gina musu abin da kira primary health na gina na asibiti kuma bayan haka na zauna da mai girma gwamna na ce mushi a jihar kaduna ya yi yakan kokari shi ya gina wa'annan ƙananan asibitocin da ake su primary health wanda ya gina su da dama a kowane mazaɓu na kaduna wato ward 255 na ba mai girma gudun bai gina su ba na zauna da shi na ce to yanzu abin da ya kamata ya zami yi ya ce ma abin da ya kamata mai shine in yi ƙoƙari in zo ɗauki yawan kamar biyar ko shida a cikinsu wanda suke bukata a sa musu na'urori na zamani su nurses ina za su zo su duba su rinka duba marasa lafiya a gina musu rumfanan su sannan kuma sai ambulance wanda in mutum bai da lafiya a wannan karamin guduma a ji a ɗauko shi a gida a kawo shi magana ke ga maka yanzu nan a ƙananan hukumomi guda biyar a eh, igabi local government giwa local government kaduna north kaduna south da kuma cikin local government ina nan na ɗauki wa'annan eh, primary health care ɗin da gwamnatin Kaduna ta gina ina nan ina kawo musu kayan na'urori na zamani ana gina wuraren da nurses za su daɓa kwana a wurin nan sannan kuma domin irin wannan wurin in kana so a samu wurin ya bunƙasa sai ka gina abin da kira nurses quarters inda ma'aikatan nurses za su kwana dab da wurin kuma a samu ambulance ko ɗonne a cikinsu zan samu su ambulance biyu wanda nake gaya maka hmm. nan da wata ɗaya da girma gwamnan Allah da zai je su ma ya buɗe mana su kaga hmm. wannan abin da muka kenan ta fannin kiwon lafiya hmm. in ka zo fannin ilimi yanzu da muka zo abin da na duba na gani shine jihar Kaduna ah, tana da university nata na kanta wanda ake kira kasu kuma ka je university ɗin Kaduna sai ka duba ka ga cewa yau da gina shi ya kai wurin shekara goma sha amma abin takaici ba kuma abin takaici ba zan ci saboda gwamnatin jihar Kaduna tana da kuɗi amma bai kai kuɗin gwamnatin tarayya ba to duk inda ka an ce university ne na jiha za ka samu cewa kaɗan kaɗan take girma domin babu kuɗi a duk wanda za a je a ce za a gina musu ƙaton wuri ko wata tsangaya hmm. kuma a ce an mai da shi irin na zamani saboda kudaden suna da yawa a dillin haka ne na zauna da mai girma gwamna na ce mushi me ya kamata in yi domin in bunƙasa wannan university mu na jihar kaduna sai muka zo na muga cewa babu tsangayen koyon injiniyarin saboda haka injiniyarin ana magana ana maganar injiniyarin kashi biyar ne akwai mechanical engineering akwai electrical engineering akwai civil engineering sannan akwai chemical engineering sannan akwai communication engineering to tsangayen nan mm. a gina wannan abin da na sami maka guda biyar ta kowane fanni za ka je ka fara ce ta mm. injiniyarin dole sai an kashe sama da biliyan uku da miliyan ɗari biyar man ka duba akwai abubuwa da dama da gwamnatin jihar kano take so ta mm. sai na je na tashi na yi ƙoƙari na je na sawo ma'aikata wato central bank saboda tana na ne a wannan kwamiti da aka bani da bankuna da kuɗaɗe da je da zo na na ɗauko aikin da na kawo shi yanzu magana nake ga maka a duka tarihin ƙasar nan babu wani majalisa ko ƙwaya ɗaya tun alif ɗari tara da da tara wanda ya taɓa ɗauko aiki na biliyan uku da miliyan ɗari biyar ya kawo gwamnatin jiha ba gwamnatin tarayya ba jiha ba ta bai ba amma Allah ya taimake ni ya bani sa'a yanzu magana nake ga maka hmm. aiki ya yi nisa muna sa ɗin Allah ya da ƙarshen shekarar nan za mu gama ayyukan nan to kaji abu ɗaya na biyu na leƙa na ga makarantu na gwamnati yanzu in ka je tsohon makarantar da na yi a da da ana karanta jesus giwa muna secondary school yanzu ta koma makarantar mata shehu lawal giwa eh, bodin ne na mata inda sai kwana da na je makarantar na zaga sai na gaci akwai mata masu azaƙa yara 'ya'yanmu masu karatu amma ba su da ingantaccen wurin